A yayin wata sanarwar da suka fitar ne malaman makaranta 'yan kwantaragi magoya bayan kungiyar Sinasab suka bayyana kin amincewa da matakin hukumomin ilimin boko na mayar da al'amuran malaman kwantaragi daga hannun gwamnati zuwa hannun da'irori wato komin-komin, kama daga cancantar samun aiki zuwa saka hannu akan kwantaragi da biyan albashi. Malamin Kaila Halidu shine babban sakataren kungiyar Sinasab ta 'yan kwantaragi. komin nu ne yau sun kasa biyan albashin ma'aikakin su balantana ake a dauki yan kwantaraji da kun san eh, su dubu oh, sattin da biyu da suke nan a hadin Niger yo wane komin ne yau yake iya biya yan kwantaraji bai yayiwa in an ce gwamnati zai ba su kuɗi gwamnati da ko yau funksiyonin da ya kamata ya biya ya ba komin in nan bai nan gaba da shi gwamnati da yau muna da wata biyu wani waje wata hudu ma da yan kwantaraji bus nan ga samun albashin su to yaya ne in an ce wannan an mai da shi a komin mun ce wannan abu ne da ba za mu yarda da shi ba sun taka doka tunda baya daukan arete a mai da luwa eh, eh, statue general na fonction public a maida shi gehe ba za mu yarda ba kuma yau a ke wai an hudda mu yan eh, kontrage an maida su cikin komin tunda wannan bai ma kama hankali dan shine mun kwaɗi cewa ya kamata shugaban kasa a gaugauce wannan minista din nan tunda mun san da cewa takarda bai san shi ba bai san aikin shi ba a hudda shi sai dai ofishin ministan makarantun firamare ya bayyana cewa akwai rashin fahimtar wannan sabon mataki saboda haka batun shi dar minista daga mukamin sa bai taso ba in ji malam ashana hima daraktan kula da ci gaban ma'aikata a ofishin ministan makarantun firamare lalle ka an ɗauki wannan kuduri ba daga hannun gwamnati su koma hannun abin mai riba dangance da dokoki wanda an ka ɗauka na decentralization da luwa da dekire da komi da komi an ce abin da shahi primary komin su za su yin sawa da ido abin da ake cewa da horashi transfer da kwa'i da resource wannan ta ita ce cewa da ne an kai eh, bidje din abin da shahi kuɗi daga nan minister ta wajen haya komin za a tura kuɗin zo saboda a ba malaman makaranta su ba gwamnati ya jaye a ba meri ce za ta biɗo kuɗi ta biya kamar wadda mutane suke hudu cikin media ba wannan bane malaman kwantaragi na kungiyar sinasib Eh, sun zargi wannan ma'aikata taku da rashin aiki har ma sun nuna bukatar eh, minista ya shida daga mukamansa. ito eh bon kasan kungiya ita ba a hana mutum shi faɗi ra'ayi shi bisa da komi da komi ai ba ka ce mutum bai aiki sai ka wajen hujja minista ko wasu ma'aikata da suke an naɗa su da matsayin ba sandika aka tambaya ka an naɗa su ba kenan ba an tambayi sandika ba in za a hujja su ko ta ce a ta ko ba sai sun sha ce haka na wannan mu gani muke almara ce abin da wanda bai tada mu da hankali Ƙungiyar ta Sinasef ta bayyana cewa magoya bayanta za su ci gaba da ƙalubalantar wannan mataki har sai gwamnatin ta Nijar ta mayar da su a ƙarƙashin kulawarta. Zaman doya da manja tsakanin hukumomin ilimin boko da malaman kwantaragi ya ƙarfafa ne tun bayan da aka fara samun jinkirin biyan albashin malamai, lamarin da ya sa yanzu haka wasu 'yan kwantaragi bin gwamnati bashin albashi daga watanni biyu zuwa uku akasari a karkara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.